فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون الله ya kasa mutane kashi biyu wasu daga cikinsu ya shirye su ya sauwaƙe musu hanyoyin shirya ya kawar musu da dukkan abin da zai hana su shirya wasu kuma ɓata daga hanyar gaskiya ya tabbata a kansu saboda sun mayar da shaidanu ababen ƙauna koma bayan Allah suka bi su da jahilci suna zaton sun shirya akan tafarki madaidaici